Please don't insult my wife. And who is this man behind you? He's your son. Ezekiel. Husky, husky. Ko dai ban na kashin ballanta na ku haka. akwai muhimmin magana da nake so ne za mu yi da ita ne wayan wanda na so a ce ni da ita ne ba ta da sai wani yaji ba to bari gaya maka ni mata ta bata cikin irin wannan iskan da kuke nema kuma wallahi sai na fallasa ka irin tanan irin tanan ba ka da hurumin tashi ka yi magana a cikin wannan kotu ba tare da an baka izini ba ƙarya kake ba ka da wata a yanke mashi hukuncin zama a gidan kasu na rai ta rai Allah na roƙon ka fi gaggawa ɗauka mun fansa ka abin da ya mun. Baƙin duhu, baƙin duhu. bakin auren bakin auren bakin auren me ya ka daki na daga yau ba za ki ƙara kawo wani ƙato cikin ɗakin nan ba har zuwa ranar da zan zo ki kuɗi ka je ka gaya wa 'yan sanda kuɗin da ka sato ka kawo uwar mugu ta ci uwar mugu ba zai yiwu ba da hankali na da tunani na iyalai na su je su kai mu ga shiga wuta shi yasa kake bibiyar rayuwata wani zama urungus ye kawo ma aka yi ka zaɓi wacce kake so ye kawo ma aka yi ka zaɓi wacce kake so Yawa sun da muke yin Hassana da Hussaina. Ni ina son giya, ni da kika gani. Na daina shan nonon mama na ban sha giya ba mai zan sha. Kullum magana ka al'amin kamar shi kaɗai ne ɗanka. to in Allah ya ba za a gan shi ba kuma gawarsa za ka yi. sarki idan asirce ka aka ka gaya mu ni zan ɗauki mataki wallahi da kai ƙarya take fim za ta yi mutane nan tsofai tsofai za ta da Allah yi min shiru munafiki bayan Allah ya tona asirinka idan ba haka ba ina aka samu wannan yar wannan yar ya ce daga Allah Eh, ya daga Allah ai kowa ma daga Allah ne ina so ka je ka faɗa musu gaskiya ka je ka fitar da ni daga zargin da ake min na riga na yanke hukunci dole ne abi bakin jinin na yake har ya kai haka ina so ka sake ni saboda na tabbata idan har ina tare da kai ba zan taɓa samun wani farin ciki ba. Sakale, sakale, let's dance in the moonlight. Masu mu duka-duka a nan muka fito daga zaure, kuma a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na Kannywood. Idan kana da wata shawara, kar kai ƙasa a guya, maza ɗauki takarda da biro ka rubuto zuwa akwatin email ɗinmu na kundin kannywood at gmail.com ko kuma ka ziyarci shafinmu na zauren Twitter ko Facebook domin zama ɗaya daga cikin waɗanda ake tattauna muhawara da su akan al'amarin masana'antar kanewood duka-duka a madadin waɗanda suka taimaka wajen wannan shiri ya kawo zuwa akwatunan talabijin ɗinku da kuma shugabanni da ƙananan ma'aikata na gidan talabijin na arewa 24 ni aminu sharif da na shirya kuma na gabatar nake ce muku mu haɗu a sati na gaba ma'asalam.